wallahi azim da ni nayi zan amsa kuma wallahi azim ba ni ba kuma ba zan amsa ba kana nufin ba kai bane da kai ba ni bane wallahi ubangiji Allah ka bayyana duk wanda yayi ko da dana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roƙe ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri ina za a tura shi ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne mtn sai dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN din. Sana shi kuma kuna da MTN. Eh dan ubanka ce dan iska. Sarkin aljannu ya ce dan ubanka. Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka tattauna da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano kan batun wata amarya mai suna Aisha wadda aka shiga har cikin gidanta aka kashe ta, aka kuma yi mata fyaɗe a bisa alamu. 'yan sanda sun kama wani abokin mijinta mai suna Muhammad Zahir da kuma wani makwabcinsa wanda aka same shi da tsani na wannan gida a hannunsa wanda kuma ya ce a ranar da aka kashe wannan mata ya shiga ne ya ɗauko aro kuma an ga alamun cewar watakila da tsani aka yi amfani aka fita daga cikin wannan gida tunda an samu kofa a rufe. A makon da ya shige an sake gurfanar da su a gaban kotu to amma an ɗage shari'ar sai nan gaba a cikin wannan sabuwar wata da muka shiga. Bari mu faro da batun shi abokin nasa Muhammad Zahir da kuma tambayar da na yi mashi ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci a kansa. Menene su 'yan sanda suka gani har ya kai su ga shi abokin mijin matar? Eh bayanin da suka yi cewar zuwan da ya gidan na farko na cewar ya zo shi ma kuma abin da bai musa ba. na cewar da safe ya zo gidan wajen mai gidan ita amaryar sai ta bayyana masa cewar ai mai gidan baya nan ba a nan ya kwana ba a gidan uwar gidansa ya kwana don haka ya ce to bari ya tafi ya neme shi a waya shi zuwan da ya gidan shi ne yan sanda suke tuhumarsa da cewar lalle yana da masaniya dangane da mutuwar matar tasa kuma abin da suka ce a tuhumar da suka yi masa ya amsa amma da aka zo kotu sai ya musa cewar ai tsorata yi a can wajen su saboda kar su da ke shi ko kuma wani abu makamancin haka shi yasa ya amsa cewar eh lalle ya zo ya shiga gidan amma da aka zo kotu ya ce ya zo gidan amma iyakacin sa kofar gida sannan kuma da abin nan ya rufe na spam da suka su yan sanda suka ce sun samu a wandonsa binciken da kuma likita ya yi na cewar yana da alaka da na jikinsa da kuma wanda aka samu a jikin ita marigayya Aisha lokacin da 'yan sanda suka zo suka ɗauki gawata daga gidanta suka tafi da ita asibiti. An bayyana yadda aka yi ya fita daga cikin gidan ne ganin cewa an zo an samu wannan kofa a kulle. Eto eh su kansu tambayar mu kanmu a lokacin da muka yi wasu rundunar 'yan sanda ta jihar Kano kenan sai suka alakanta abin da cewar ai wannan tsani da aka zo aka ɗauka a lokacin da aka yi abin duk ya faru a lokacin abin ya faru don haka da aka gama abin da ya faru da suka yi wa ita matar gidan wato margaya aisha ta yaɗe suka yi amfani da wannan tsanin da suka rufe kofar ta ciki suka taka suka hauro suka fidda tsani. abin da su bayanan da suka yi mana kenan su ainihin mutum biyun da shi abdulzahir da wannan shi mai gyaran wuta makocin shi wato muhammad ɗin. a halin yanzu dai suna abin nan suna an kai maganar gaban kotu kuma kotu ta ba da umarnin a tabi da su wato gidan maza a tsare da aka karanta musu tuhumar da ake yi musu su sun musa. Shi ma Muhammad Zahir ya yi magana da 'yan jarida lokacin da aka fara gabatar da shi ga su 'yan jaridar a nan Kano. Har muke fita kasuwa to kamar yadda muka saba kullum muna fita kasuwa tare da shi sai na biya mai fita kasuwa gida da na biya mai fita kasuwa gida na je ne misalin karfe tara da rabi da ya je misalin karfe tara da rabi sai na yi nokin sai matar gidan ta bude da ta bude sai ta tambaye sai ta tambayi waye na gaya mata sai ta bude da ta bude sai ta ce baka san cewa ba anan gidan ya kwana ba na ce mata eh ban sani ba wallahi sai da ce to sai a je can a neme shi na ce ina kenan ta ce na fi ta sani a gidan uwar gida ya kwana ce mata sosai sai an jima na tafi misalin karfe goma sha biyu aka samu wasu 'yan ta'adda waɗanda ba a san ko suwaye ba aka ce an je an kashe ta kuma an mata fyaɗe kana nufin ba kai bane gaskiya ba ni bane amma a wurin yan sanda kamar yadda bayani ya tabbata cewa ka ansa wannan laifi cewa kai kana da hannu ni ban amsa ba kuma wallahi ba zan amsa ba abin da ban yi ba wallahi azim da ni nayi zan amsa kuma wallahi azim ba ni ba kuma ba zan amsa ba kana nufin ba kai bane dai kai ba ni bane ba wallahi mahaifiyarsa ma ta ce ba ta yarda shi ne ya aikata wannan abu ba to amma kuma ta ce tana addu'ar Allah ya fallasa duk wanda ya aikata wannan ta'asar ko da kuwa ɗan nata ne. Suna na Hajiya Fatima Saminu Muhammad. Wanda ake zargi ni mahaifiyarsa ce. Shi Kuma shi babba Abdulzahir Saminu Muhammad. Ni abin da nake jin takaici nake ike bani mamaki. Ashe abota takan zama yaudara da cuta da ha'inci? dan shekara arba'in ya hira ya abota da dan shekara ashirin da hudu saboda ina kallon sa gabo ne ba shi da wayo to da ikon Allah ne abin da zan ce ubangiji Allah ka bayyana duk wanda ya yi ko da ɗana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roƙe ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri eh, idan kuma su daga can wurin yan sanda sun ce shi wanda ake tuhumar ya amsa cewar shine har ya to ai sun ce ba su tabbatar ba kuma ko da shi mijinta ike yawo ike cewa wane ne ai ya kamata shi wanda ya riga an in har mutum ya ce yayin to a ji ta bakinsa a ji ta bakinsa in ya so sai i faɗi abin i faɗi a lokacin da aka riga aka ko ya zo ya same shi ka'in da na'in ko ko yaya amma nuna nan makocinsa sun ba da statement din cewa a lokacin da ya riga izo buga gidansa shine mutum na farko wanda ya zo kan gawon matarsa kuma in har gaskiya ne a lokacin da ya zo ya tarar da matarsa an masa wannan aika aika akwai medical report da ake yi me ya hana ya dauke ta ya kai ta asibiti a tabbatar da cewa akwai kinga da ake ake yin test akwai akwai wannan gwaje-gwaje da za a yi na likita wanda za a tabbatar cewa ga wanda ya kashe ta to me yasa ba a yi yi wannan ba aka rungunta aka yi wa yarinyar nan sutura aka tafi aka je aka kai ta mu korafin da muke kenan mu kawai burin mu ubangiji Allah ya ba mai gaskiya gaskiyarsa kowane ne ko da ko dan da na haifa ne in dai har hashe wannan ubangiji Allah ka bayyana shi ni kawai abin da nake bukata kenan ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiya idan kuma da wani kulle a ciki to duk wanda ya riga ya ubangiji Allah ka warware shi ka bayyana gaskiya bana a matsayin ki na mahaifiyarsa ne da kin yarda cewa ya laifin ni wallahi tallahi a matsayina na mahaifiyarsa ban yadda da ya aikata ba sabili da irin tarbiyyar da na bashi ko sigari dana baya sha ko sigari dana baya sha kuma shi wallahi ko annansa baya iya hukuntawa in suka yi laifi ballantana masu sauraro idan aka koma kotu za mu zo mu ci gaba da wannan batun to amma idan kun tuna kwanakin baya mun yi shiri kan wasu 'yan damfara da suke kiran mutane a waya su ce wai su aljanu ne da alamun har yanzu waɗannan 'yan damfarar ba su daina ba to amma kuma da alamun cewa jama'a ma sun fara samo hanyar yin maganin waɗannan aljanun ƙarya. Dama magana da aka yi na ci wata magana magana da aka yi na ragon ruwa aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira jiyan da za a yi. Kaje za ka iya. In sha Allah zan iya in Allah yadda. sha Allah zan iya. Lalle ka idan ka aure ɗan mu lalle ka za ka samu gata na duniya. Ubangiji Allah samu dace. to lalle kan kuma za mu kyautata maka to ubangiji Allah samu dace Dalajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun maka sauki da haka abinda zaka bada sadaki dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah sa saka da alheri saboda haka zaka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma to sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da to eh to ta ina za a tura shi ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN to eh, za mu baya na su je su fansar da shi to sai dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN din ye eh? shi kuma kuna da MTN ye eh? eh dan ubanka shege dan iska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai ka mance ka mance daukar da kuka yi da wani a Sokoto ina jin ka da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljannu ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da ba san kasan masallaci kasan masallacin ubanka mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jin ka in har kai kai aljannin kirki ne in akwai abin da ka iya min kai min wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san MTN A kasance da mu a cikin shirinmu na gaba domin jin cikakken yadda wannan bawan Allah ya yi da ɗan damfarar, kuma za mu sake waiwayawa mu sanya muku muryar wannan shi ɗan damfara a lokacin da ya nemi damfarar bilya a Sokoto, ya yi ta canja murya, wai shi ne sarkin aljanu ko ɗiyar sarkin aljanu ko sarkin fadar sarkin aljanu da dai makamantansu. Daga yau, duk wanda ya kira ka a waya wai shi aljani ne to ka gyara zama ka zuba masa duk irin zagin da ka ga dama domin kuwa ɗan damfara ne kawai a huta lafiya.